mataimakin gwamnan jihar bauchi injiniya Nuhu Gidado shine ya tabbi tawagar gidan gwamnati ya yi batu kan makasudin ziyarar su zuwa garin Bauchi. Wayannan wakilai na bankin duniya da sun zo bisa kan wata taimako tallafi da suke so su ba jihar Bauchi ne ko kuma sun ka bayar ma a sashen ruwa. Jihar Bauchi tana ɗaya daga cikin jihohi guda uku wanda ya hada da Rivers da Ekiti sai mu Bauchi ɗin. da suka ba wa tallafin dala miliyan 65 akwai ka'idoji jihar bauchi ya kamata su ba da kashi goma daga cikin ɗari kafin su fara karɓar wannan kuɗi to sun zo da yake jihar bauchi ta bayar da wannan kashi goma ɗin sun zo su gani wa idanunsu shirye-shiryen da aka yi kuma alhamdulillahi sun gamsu da shirin da aka yi mu mun musu kukan akan cewa mun riga mun cika wayannan ka'ida su yi kokari mu samu saboda a saka wannan kudin a gubidan gubidan din na fitun 1992 aka gina shi wajen shekara 23 da suka wuce amma ba a samu gwamnati da suka zauna saboda su ga sun faɗaɗa shi ba aka bar shi yanzu har an fi karfin wannan abun ko da zai yi ɗari bisa ɗari na capacity dinsa ba zai ishi mutanen bauchi ba Hassan madigida shine jami'in bankin duniya kan samar da ruwan sha ya shaida wa manema labarai abubuwan da shirin samar da ruwan ya kunsa. Mun zo Bauchi saboda mu bi mu na baya akan aikin da za mu taimaka wa Bauchi State Government na ƙara taimaka hanyar ba da ruwan sha wa jama'an Bauchi. to yanzu an yi approving loan din an yi approving komai da komai ya zauna yanzu na miliyan 67 dala to ta kunsa gyaran da za mu gyara ruwan cikin garin bauchi da kara fatuna na cikin gari da kuma kara ruwa ma mutane a gidajensu akwai training na ma'aikatan bauchi state water board a cikin agreement da ita bankin duniya ta yi da member states ba a releasing kudin gaba da jinkun wa country wanzu agreement da aka yi sani tsakanin gwamnatin Nigeria da world bank so walban ba samu ba signing agreement tsakanin su da Bauchi state government ba gwamnatin Najeriya ne ta yi signing agreement tsakaninta da Bauchi state government so muna kan aikin ana releasing kudin kadan kadan sai mun tabbatar an tafiyar da abu kamar yadda muka tsara in ba tafiyar da shi kamar yadda aka tsara ba za a rilisin kuɗi ba. wato wannan zuwan naku ne kun tabbatar da kun gamsu kenan don ku soma aiwatar da wannan shiri komai ya zama tabbatacce yanzu mm. musamman ba wani matsala ba komai yanzu ta bauchi a yadda muka agreement da muka yi da su sun ba da kusan dala miliyan shida kan abin da muka bayar miliyan 65 da yadda ruwan bauchi take a yanzu ba duk mutane cikin garin bauchi suke samun ba to taimakon da muke so mu ga cewa duk jama'a cikin garin bauchi sun samu wannan ruwan tuni dai tawagar ta zarce zuwa jihohin ikiti da kuma rivers abdulhamu muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya